ƙwallin iri ɗaya ne yake fidda sillin itace shi kuma itacen yakan fitar da rassa rassan kuma yakan fitar da ganyayyaki a tsakaninsu akwai wata tsabtatacciyar iska da take wanzantuwa ba kuma kowa ne ya san hakan ba sai ni da ki ma'abota sanin soyayya kuwa suka ce mun dace kai kaɗai ne a cikin mazaje kuma sirrinka daban yake shi yasa nake adana ka kamar yadda ake adana manya-manyan kuɗi a bankuna ai kuwa da zan zama kuɗi tabbas mutane za su yi rububi na kin ga kuwa duk abin da ake rububinsa sa ake kin fi son a ce na zama mijin waccan da wannan ne a'a na fi so a ce na zama mijin mafi da ita kadai a'a me yasa kake kokarin bata min nishadi na bayan ka manta da ni kaɗai za ka yi rayuwa don allah ka daina haka wallahi har ka raza to ya haƙuri ina yasmin take yasmin ta yi bacci saboda gobe suna da jarabawa to mu je na ganta <coughs> idan na ganta hankali na zai bi kwanciya kasan ba kasafai nake son rabu da yarinyan nan ba ina buƙatar ta kusa da ni wallahi mijina ina son jininka duk abin da ka zo min da shi dole in ɗauke shi da muhimmanci sanin muhimmanci na da kika yi da girmama da kike yi wannan dalili yasa sa kullum son ke yake karuwa a cikin zuciyata kuma ma yanzu da kika ga na zo zan karɓe ta hajiya ce ta ce a kawo ta ta gaji kanta

kifi da yaya? Matata mana, yanzu na muna tare da ita. Daman kai aure ba mu sani ba? Matata, maman Yasmin. Wace ce kuma Yasmin? Wani mai kima maka. Matata shekara mu biyar da ita kina tambaya na yanzu na muna tare da ita kina tambaya na kuma wace ce? Um, An yaka ba ka shi da farki ba ne ba yaya? Kar ki ɗauki da mahaukaci mana. Kin ɗauki da ma da hankali Ina mu fi da na ce? Yayi ina da ka shiga ɗimo farki wani zan ruruga miki a shirye ke me kika dauke ni wai tana ina Mubaraka. Yaya kuma na ganki keke kadai na Nazir din? ko ku har yanzu yana can yana ta wannan bacci tun jiya ka dinga bacci har karfe goma da rabi na safe wallahi umma ba ki ga ainihin da na same shi ba ne. wai yana wa ina matarsa mufida wai har da yasa yasmin ba har yana da wata mata da ya wacce mu ba mu san da ita ba ko dai mafarki yake anya ko umma ina ga yayi bai samu taɓin ƙwaƙwalwa ba ko kuma wanda aljanu suka shafe shi na ga lafiyar Allah muka rabu da yaron nan jiya ya tafi ya kwanta muka tafi muka kwanta kuma yau sai a waye da wannan maganar taɓin hankali Nazir. Na'am umma. Me yake faruwa ne? Ba komai. Uh... matata ne nake na tashi ban ganta ba mufida na tashi ban ganta ba shi nake tambaya matarka kuma har akwai wata mata da kake da ita wacce ni ban santa ba ina mahaifiyarka amma ban san matarka ba a'a amma kuma wannan tambayar taki ai ta bani mamaki ke ce kuma yau kike tambayar mufida wace ke fa da kanki kika haɗa kayan lefe maka kai aka yi tambaya aka saka rana aka zo aka ɗaura auren nan yau shekara ɗaya da shekarar mu fa biyar da ita ga irin nan yasmin da Allah ya ba mu yake yi? Haba yaya, ya kamata fa nutsuwa ta ziyarci kwakwalwarka. Mu wannan abin da kake faɗa ba shi da nasaba da sanin mu. Mubaraka. ke ce kike faɗin wannan ƙawarki ce fa kun kulla ƙawance tun kafin mu yi aure aka zo hidiman biki ke ce ma kike ta manna kuɗi kamar ba gobe yau kuma kike tambaya wace ce mafida shi kenan shi kenan sun hauka taban kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajiya ce ta ce a kawo ta daga jikanta shi yasa na ce bari kai ta kafin da su abin su zo su karɓa abin su a ce ai dole ne in ba da yasmin ai umma tana son yasmin fiye da ni in ban bada ita ba umma ai sai ta bada umarni a ce ai min kishiya wai shin to me yake faruwa ne umma ko dai wani laifi ne ne miki kike nema ki hukunta ni za a ɓoye min mata an saba da mutum kuma a ɗauke shi wani hukunci ne kuma wannan umma Allah ka kawo min ɗauki sun haukata min da. Me ke faruwa ne to? Isa tambayi ne ke faruwa. Eh. so ne rashin sani ni da ke gashi yau muke yi wa juna ya za a yi na ganki ki ganni idanu sai dai na kwallo so ne rashin sani ne da ke gashi yau muke yi wa juna ya za a yi na ganka ka ganni idanu sai dai na kwallo so ne rashin sani ne da ke gashi yau muke yi wa juna ya za a yi na ganka ka ganni idanu sai dai na kwallo eh, Ina haifu Nazir da ciki. shi ne ɗana na fari sannan ke mubaraka amma iya sani na iya rayuwar nazir ba taɓa mishi aure ba ballantana har ya sami ya wannan al'amari ya rikita min tunani ya sa a cikin ɗimuwa ban san menene yake shirin faruwa da mu ba ko kuma ma ya faru kuma anya ko yayi ba jifansa aka yi ba kamar yadda muke kallo irin fina-finai da sauran wasu gurare gashi kuma yanzu ya zo kanmu tunda nake a rayuwata ban taɓa yi wa kowa mugun abu ba kuma ba zan taɓa yi ba har ya ƙarshen rayuwata Allah shi ne shaida haka shi ma nazir babu wata a zuciyar shi amma ga abin da muka tsinci kanmu a ciki na kira yayin na bypass na gaya mishi abin da ake ciki ya ce a tafi da shi can kaduna wajen shi a je a bincike shi a ga halin da yake ciki ina lillahi wa ina ilaihi Allah ka kawo mana ɗauki halin da muke ciki <laughs>

Salamu alaikum, baraka. Fahad, ina kwana? Ya gida ya mutun gidan. Ya su abu da umma da kakana. A suna lafiya, <laughs> Kakan kina nan yana zira gika masa kuɗin shararsa. Da Allah idan za ka samu dama ina so ka zo gidanmu akwai wata 'yar matsala ne. Wallahi abokinka ne ya tashi a cikin wani yanayi, wai yana magana sai an nemo masa matar sau ita da. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi shine abin yake ta bamu mamaki to shine umma tace dan Allah in kirawo ka tun da na kai ne abokinsa ko kana da masani a ciki akan halin da yake ciki a ni kam gaskiya ba ni da masani wata budurwa da ke ita mai suna mafida shine nace bara in kira ka dan Allah in ba damuwa ka dan zo an jima to shikenan jira ni ga nan zuwa gida eh ga nan shikenan nagode sai an jima wani irin tunani ne wannan da kake yin sa kake tunanin cewar ka aure mace har ka haifi kai ma baka yarda cewa wai ina da mata da ya ba duk duniya ba ni da wani aboki amini da ya wuce ka to idan har kai baka amince ka yarda ba to wane ne kake tunanin zai yarda ni fa na rasa wannan wani irin tunani ne wai shin ma yaushe kai auren da har ka haifi ɗaya ko in ce yaya a Abin da mamaki fad na rantse da girman Allah ba zan taɓa samun nutsuwa ba ba zan taba samun kwanciyar hankali ba idan har ba a fito min da matata da yata ba ba. Dan girman Allah dan Allah dan ka taimaka ka duba darajar abotan da ke tsakanina da kai. da zama da muka yi na mutunci ka taimaka don Allah don annabi a fito min da matata mana don Allah don annabi. To. Yana da hankali na nuna ban kuɗi ba. ba shi da nasaba da aljanu ko kuma gushewa kwakwalwa? Kin san fa aljanu, umma suna iya suna iya yi da kansu ko kuma ai. Haka ne. Wato wani al'amari na nazir yana dakula min lissafi. Yana matuƙar ɗaga min hankali. A ce wai nazir ne yake gaya min yana da mata da 'ya. Wace ni mahaifiyarsa ban san san da aka yi auren ba. to ma wannan matar wace ce ita kin san fa umma yanzu rayuwar nan mutum ba ruwanka da shi amma shi kana zuciyarsa sai iya maka wani je maka wani mugun abu haka ne amma ni a iya sani na ban taba ganin Nazir yana rikici da wani ba ba a taba raba shi fada da wani ba na in yi tunanin wani zai yi masa wani mugun abu amma duk da haka kamar yadda kika faɗa ne ba za a ta taki ba zan sami yaya na bypass za mu sake tattauna magana don a san yadda za a eh, ne sani ne da ke gashi yau muke yi wa juna ya za a yi na ganki ki gani idanuwa sai dai na kwallo. So rashin sani ne da ke gashi yau muke me yasa kake ƙoƙarin ɓata min nishaɗi na bayan ka manta da ni kaɗai za ka yi rayuwa don allah ka daina haka wallahi har ka raza mana to ya haƙuri ina yasmin take yasmin ta yi bacci saboda gobe suna da jarabawa to mu je na ganta <coughs> dan na ganta hankali na zai fito ina yawan tambayar ki bani dan kaɗan daga tarihin rayuwar ki kalla. So na rashin sani ne da kai gashi yau muke yi wa juna ya za a yi. Ka san ba kasafai nake son rabu da yarinyar nan ba. Ina buƙatar ta kusa da ni. Wallahi mijina ina son jininka. Duk abin da ka zo min da shi dole in ɗauke shi da muhimmanci. Sanin muhimmanci na da kika yi. Da girmama da kike yi wannan dalilin ya sa kullum son ke karuwa a cikin zuciyata. kuma ma yanzu da kika ga na zo zan karɓe ta Dan na ji dan batun nan ya sa zuciya na bugawa, ruwa ya fuskata ne masu ke si zubowa. Daure karki ga laifi na murya maki daina kwallo. na ganka ka ganni wasu da na kwallo. wato hajiya hajiya hafsa ta kira wani mm. ta yi min bayanin halin da nazir yake ciki gaskiya na cimma ina matuƙar tunani ni kaina lamarin ya dugun zama mun tunani wai ya ta magana wai a fito masa da matarsa mm. to shi kuma yaron nan shi kaɗai ne a gabanta shi take gani ta ji daɗi hankalin ta ya kwanta ga halin da ya shiga kin ga ina magana kwanciyar hankali to wannan ne sa na ce a kawo min shi nan gabana don mu gaya za mu tunkara al'amarin to ai idan ka ɗauko shi ya yi daidai ya yi daidai hakan ka kawo shi abu ne mai kyau to amma ko yaron nan anya babu wani aljanu da suke dan bibiyarsa hakan nan mutanen boye ko shi ne suke nuna masa cewa kamar yana da mata yake irin wannan abu to ni ma dai abin da nake gani kenan amma ko da ba maganar mutanen ɓoye shi anya ba wani aure je ya boye wanda ba mu sani ba kuma yanzu lamari ya juya yake ce a fito masa da matarsa anya to in haka ne ma ai a nemo malam ta nemo idan ka samu malam Tanimu ka gaya masa shi zai iya warware ko menene ma amma auren ya za a gani zai faɗa maka duk abin da ake ciki dai ai zai gaya maka ko ma menene to shikenan babu damuwa zan neme shi amma a cikin al'amarin nan ina ganin da hannu riga na tunanin cewa sun ce za a kawo alhamis nake cewa to su bari mana ko zuwa jimma ne sai su kawo shi bai kuwa a'a ba da Allah kowane lokaci ma su zo mana duk lokacin da suka tashi zo ai ba sai an saka rana a ce ya gobe duk lokacin da suka tashi su zo kawai ba komai sannu da zuwa. Sannu da zuwa, sannu da zuwa. A'a. Ina kwana. Lafiya lau. Ina gajiya. A gajiya. Ina nan kalau. Lafiya kalau wallahi. Ya ya ina mutum ne. Ai mutum ne yake kin san ba zama an fara jarabawa ta tafi makaranta da wuri take tafiya. Ai mutuniya ta akwai himma ba daga nan ba. Ai wallahi. Hmm. Lai <laughs> taimaka. Amma amma. Ya kujiba kujiba gari. Ba tana ana ta fama. Ya kasuwa kuma. kasuwa ne to alhamdulillah za a ce ta tsaya sarkokin nan sun samu shiga kuwa a sai hajiya ba a siyar ba yanayin gari kin san damuna ce yanzu mm. ba ciniki biki kuma ya tsaya cak da daɗin ga yanayin gari ya zama abin da ya zama to Allah ya ba mu wuce lafiya Allah ya sa mu dace Na ce yaya kuma aka ji da abin da ya samu Nazir? Me ya samu Nazir? Wani Nazir da Nazir nawa? Me ya same shi? Au, baki sani ba? To, aiko Nazir ba shi da lafiya. Mubaraga, ke ce kike faɗin wannan? Ƙawarki ce fa, kun kulla ƙawance tun kafin mu yi aure? aka zo hidiman biki ke ce ma kike ta manna kuɗi kamar ba gobe yau kuma kike tambaya wace ce da. ba ai baki sani ba abin da ya same shi wato kamar kansa ne dan samu abin na kamar mutanen boye ne suka bude masa kai shi nazar dan nazar kuwa yanzu hajiya hajiya hafsa ta kirawo ni ta gaya min abin da ya samu nazar ha ba da Allah hajiya ai ta san shakuwar mu da nazar sai ka ci wata bare me yasa ake min haka a'a to ai kin ga irin tashin hankalin naki kenan abin da yasa ba a sanar da ke ba tashin hankalinki sai ya fi ma na nazar din da ake fama a ciki kowa ya sani ina ga shi yasa ta ki gaya miki ta ja bakin ta ta shigo amma kake damun Allah ya daya zai samu sauki ai yanzu makan ya samu a'a yanzu dai ki kwantar da hankalinki kuma dama mun an yanke shawarar ma Alhaji za a je a dauko shi gobe in Allah ya yarda a'a to ai sai mu je tare a'a ki bari dan Allah ki kwantar da hankalinki ni fa tashin hankalin nan naki fa shi yake damuna ban mu je tare a'a ha ba hajiya abin da ya samu nazar ai ni ya samu ai gwara ma a ce ya same da ya samu nazar ke kin san wannan ma ba komai insha Allah zai samu lafiya amin amin amin amin hankalinka ne ina so a daidai wannan gaba ka buɗe kunnuwanka ka saurare ni duk duniya duk duniya idan da akwai wani waliyi naka to a baya na yake ni ne wanda za a daga tuta na farko a nuna a ce ni ne matsayin waliyinka domin duk inda zan shiga a duniyar nan inda kuma duk na sa ido na ganka to yana dauke ka da ni tamkar uba nake a wajenka kai ma kuma na tabbata kana ɗauka na a matsayin uba a matsayin mahaifi to a iya sani na a iya sani na ni babu wata ya wata mace wata yarinya mai suna mufida wacce wai ni na shige gaba aka je aka ɗaura muku aure da ita kuma wai har ma kun kai kai haihuwa ni ban san wannan ba ban sani ba to wannan abu da mamaki yake amma mufi da fa kai da hannunka kai ka tara mutane ka tara yana da kowa da kowa ka ɗaura mana aure da ni da ita har muka haihu muka haifi yasmin wai ina mamakin yadda kuka yi saurin mance sarkar ku ba wacce ta haifa muku jika la haula fi naziru yanzu in dai ba so kake yi a ɗauko ƙur'ani izifi sittin a ajiye in dafa maka rantsuwan nan ba ni ban san wannan magana ba a'a a'a yana rantsuwa to yanzu dai kenan kai ba za ka fahimtu da cewa ni ban ɗora maka aure da wata yarinya mai wannan sunan ba kenan ba san wannan magana to abba tana fa zuwa mu fa a mafarki fa tana zuwa mun a mafarki mun haihu da ita yarinya yasmin yarinya yar gulgulgulgul tana ina kallon ta to abba to ko to ko matsala na samu yawwa to abin da nake tunani kenan ni kai da abin da nake tunani kenan kai abba lafiya na kalau na rantse da Allah mafi da ta ci kuma ka kuma koma zancen da kuma kenan wallahi ci mata ta ci to shike to bari bari bari mu to to da ka ji yanzu yanzu duban nan da kyau nan ya tsano na daga maka biyu ka gane biyu ne haka ba sun zama uku ke to haka ba hudu ka gane hudu ne nan eh. haka ba eh, to haka zama uwa ka ke ah. a to da hankalinka wallahi na zai da hankalinka tunda har ka gane cewa haka kuma wai ka zage ni da hankali na wallahi da hankali na wallahi tallahi abba na rantsi da girman Allah fi da matata ce wallahi wallahi matata ce kyakkyawar budurwa mata ka ji ka koma kuma ka koma da cin kuma baban yasmin ba yasmin abba wato yarinya ta kai haka wallahi wallahi abba a ta kawai kai kai kai kai Ha! Mufida? Eh? Mufida Akar Wato, akar lahu kullum nakan tuna irin abubuwan da kake ta yi mana bayani akan zama cikin addu'a, zama cikin tsari da kuma kula da kai. To, wato, wani gagarumin al'amari ne ta so min a game da yaron nan Naziru. Ok, yaro da kace an kawo shi daga Kaduna. yauwa eh na fahimta. Na fahimta alai. To, gaskiyar lamari bayanin nan ba bayani bane wanda ni zan so mu yi shi a nan. Saboda abu ne wanda yake da buƙatar sirri. Kuma na ga kana da mutane da yawa ga suna saurara ka. <laughs> Wallahi ga su dan ne. Ga su dan kam. Gaskiya ne. Su a yi ta cikin sirri. To wannan sai i jawo yasa na ce to na zo dama in na ga alamun da mutane to wannan zan gaya ma in so mu sa lokaci da za ka zo ka same ni domin ita mai ɗaki na mun gama magana mai ita ce to lalle in zo in same ka na ce abin zan yi sa a gwiwa ba to lokaci nake so mu sa za ka same ni a wancan gidan nawa na baki sabon gidan da aka gama ok can gidanka na mai dili shi fa gidan da ka zo wuce kake ce mu ma kaga an gama rufi har an gama rufi kwarai kuwa kwarai eh. wallahi kai ke to nakan kan je nan dan zauna wani lokaci to shi za nake son ka zo ka same ni ka samu rana da kanka sai muka bayani filla filla game da lurar yaran nan in so mu san me za mu bullo to babu matsala alhaji insha Allah kamar ranar alhamis na gani rana ce tunda wace almajirai suna hutu yau wato insha Allah zan samu wannan lokaci sai in zo to to oh, to ai ni dai dama damuwa ta dai lokacin ka a babu matsala insha Allah eh. insha Allah babu matsala zan yi kokarin zuwa dan insha Allah eh. ga mun samu duk mun tattauna abin da ya dace to alhamdulillah alhamdulillah to in aka yi min wannan to ni an taimake ni saboda nan ba magana bace dan gashi ana jiran ka eh, kama muna maganganun nan kuma wani ya zo ya ya ga ya damu ni kuma na tsare mutane waje to wannan shine dalilin da sa na ce to kafin abin da zabi to madalla to madalla nagode nagode madalla yawa Naziru. No. Bacci kake ne? Dama zuwa ne in gaya maka, in ce maka matarka, Mufida, tafiya ta yi, za ta dawo kwanan nan kaji? Wadal, da gaske ke da Allah? Haba, Nazir, zan maka wasa ne? Haka san ba zan maka wasa ba. Da gaske ke yi, ta yi tafiya ne, amma za ta dawo ba da daɗewan nan ba kuma ka ji ko ka saki ranka ka kwantar da hankalinka ka daina damuwa ka ji kan dan Allah ka saki ranka na daina na daina yawa ai ina so in ga dariyarka wallahi ka kwantar da hankalinka sosai ka saki jikinka kwanan nan zaka ga ta dawo tafiya dama ta yi na daina yawa to kana ji dama ka ga yanzu abin da yafi sai ka zo ku je gidan Hajiya Nafi kaga tun da ka zo ka je gidanta bata ma san ka zo ba gara ka je ka gaishe ta ku tsauna ga shi kenan ya fi ko Ta yanzu mu tafi kenan eh yawa to bari in kira Fidausi sai ta je ta raka ka kaji ko yawa Fidausi ke Fidausi yawwa dama ina so ki raka naziru idan hajiya ya nafi kin ji ko ki je sai ya gaishe ta dama kin ga tunda ya zo bai je ba bata san ma ya zo garin ba kin ji ka amma dan Allah ki kula da shi kin ga bako ne ban san gari ba insha Allah zan kula da shi ku tashi ku je ku gaishe ta je ka ko Eh so ne rashin sani ni da ke gashi yau muke yi wa juna ya za a yi na ganki ki ganni idanu wasi dai na kwallo. So ne rashin sani ne da ke gashi yau muke yi wa juna ya za a yi na ganka ka ganni idanu wasi dai na kwallo. So ne rashin sani ne da ke gashi yau muke yi wa juna ya za a yi na ganka ka ganni. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Ba kowa a gidan ne? Ah, ina sallah ne, na ji ki ai. Wallahi. Wallahi ina sallah na ji ki yanzu na bismillah. Sallah. Na gaji. Ba gajiya. To kin bar yaran naki a gidan naki ne? dai su nazar. Nazar da Firdausi. Auki ka tura su? Na tura su wasu je su gaishe ki. Haba hajiya, Nazir da Firdausu kuma a haɗa su? Yarinya karama ina ita ina Nazir shi da bashi lafiya, ina laifin a samu 'ya'yan makwabta ma a haɗa su. To ina muka ga 'ya'yan makwabta, kuma Nazir ya riga ya shaƙu da Firdausi. Kin gane ko dalilin ma da isa na ce su tafi tare kenan. Kin gani? To kin ga da yake shi ba ne kin gani ita 'yar gari. Dole ta nuna masa guri hanya. Ai hajiya ban ga ta zama A ina sa ki ne dan Allah ki tsaya mai sabani ba. A sa a tura Nazir gashi ba lafiya kuma da mace Hajiya sai an jima. ke ba ta gani ba ta tace wa daki wallahi yi anan jira wallahi in tashi in ina in tashi in ina in tashi in matar tawa kina gani fa ta wuce dole sai na jira ta sai na jira ta inda ta je sai ta sake dawowa nan gurin ta ta same ni ina nan gurin ina jira ta na tabbata ni ta fito nema ya za ka koma ka zauna yaya ka tashi mu tafi wannan fa kamar matan aure ce fa matar aure matar ta wuce mata aure mata ta ce ai matar aure ce mana to shi kiran tunda ba za ka tafi bari in je in kira umma kila in ta zo za ka tashi mu tafi ba inda zan ina nan anan eh so ne rashin sani ni da ke gashi yau muke yi wa juna ya za a yi na ganki ki ganni idanuwa sai dai na kwallo so ne rashin sani ne da ke gashi yau muke yi wa juna ya za a yi na ganka ka ganni idanuwa sai dai na kwallo So rashin sani ne da kai gashi yau muke yi wa juna. Ya za a yi na ganka ka ganni idanu wasu da na kwalla. Eh, lamari na soyayyar mi yana ban mamaki. Ban ganki bace baki ganni ba so muna yin ɗoki. A da yaushe na dage ina yawan tambayarki. ki. bani ɗan kaɗan daga tarihin rayuwarki kalla. na ganka ka ganni idanun wasu da na kwalla so na rashin sani ne da kai gashi yau muke yi wa juna ya za a yi na ganka ka ganni idanun wasu da na kwalla eh, iyaye na sun yi macewa tun ina karamata tafiya ta zo musu koyi nake bayan Naziru Nazir me kake so ka mai da rayuwarka ne Naziru dan Allah dan Annabi wani abu ne ne ya wani abu kai Ya za ka zo ka zauna a nan haka kawai ka ga matan mutane ka ce wani na matar ka ce mu ba mu san maka aure ba. Me yake me kake so ka zama ne? Iya? Ba mu san aura maka ba. Wallahi mu da ce. Mata ta ce umma kuma ni ta fito ne ma fa. Na ke ban ga miki ba ke ba ta ganta ba? A'a a a kinga kada ki zama silin da zaki sa mata ta rasa ta. Wani irin rasa matarka? Wai bai sa me ka ne? So wai so kake ka ja mana abin da zai fi karfin mu? So kake ka ja mana wata kwatagwagwama da za ta fi karfin rayuwar mu? Iya, mu ba mu musamman maka aure ba fa Naziru. Ko a sanin ko da ma ko a mafarki ne ba mu musamman maka aure ba. Dan haka ka tashi mu tafi gida. Tashi mu tafi gida. Shikenan umma, ba zan jira dawowanta ba. Eh, ka san matar waye ka kama hanya ta tafi ka ce wanda zaka jira dawowarta? Dan na wuce mu tafi. Tashi mu tafi. Ba wani zancen ba, yana kake so ka mai da kanka zararre ne. Eh so ne rashin sani ni da ke gashi yau muke yi wa juna ya za a yi na ganki ki ganni idanuwa sai dai na kwallo. So ne rashin sani ne da ke gashi yau muke yi wa juna ya za a yi na ganka ka ganni idanuwa sai dai na kwallo. So ne rashin sani ne da ke gashi yau muke yi wa juna ya za a yi